صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wannan mace kuma da karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi na cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau za mu gabatar da shirin nan na muryar masu saurare mu kawo muku shirin nan na tafsirin ramadan mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su jiran abin da za a saurara da yadda allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 4 ga watan afrilun shekara ta 2024 wanda ya daidai da 25 ga watan ramadan na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 75 da suka gabata a ranar irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1949 aka fa, kungiyar tsaro ta nato manufofin kafa wannan kungiya dai sun hada da fuskantar barazanar tarayyar soviet a lokacin kasashen kungiyar tsaro ta nato sun hada da belgium faransa luxembourg holland ingila canada denmark ireland Italia norway portugal amurka sai kuma daga bisani kasashen turkiya jamus girka da kuma spain suka shiga cikin kungiyar dukkanin mambobin kungiyar tsaro ta nato dai sun amince akan cewa da wani harin da za a kaiwa ɗaya daga cikin kasashen mambobi na wannan kungiya yana a matsayin kaiwa dukkanin kasashen hari ne kungiyar tsaro ta nato tana da cibiya a birnin brussels na kasar belgium sannan tana da babban kwamanda guda ɗaya a shekara ta 1960 kasar faransa ta rage dogaro da wannan kungiya inda ta janye babban kwamandan sojojinta daga kungiyar duk da faduwar tarayyar soviet a shekarar 1991 kungiyar tsaro ta nato ta ci gaba da gudanar da ayyukanta har ma tana ƙara faɗaɗa samuwarta a gabacin nahiyar turai ƙasar amurka ce dai ta fi ƙarfin faɗa aje a cikin kungiyar tsaro ta nato masu rarrai kokon sun cewa shekaru 64 da suka gabata a rana irin ta yau 4 ga watan afrilun shekarar 1960 kasar senegal ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa in mulkin mallaka kafin haka dai turawan portugal ne suka fara mamayar kasar senegal a cikin karni na goma sha biyar miladiya su kuma karni na goma sha bakwai turawan faransa suka maye gurbin turawan portugal wajen mamaye kasar ta senegal amma bayan raunin da kasar faransa ta yi a ƙarshen yakin duniya na biyu a cikin shekarun 1960 ta bar da yanci ga kasar senegal da ma sauran kasashen yankin waɗanda take yi wa mulkin mallaka a lokacin senegal tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 196 sannan tana makwabtaka da ƙasashen mali gini gini bisau gambia da kuma murtaniya sannan kashi 94 cikin 100 na mutanen ƙasar musulmi ne da karshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata rana irin ta yau wata hudu ga watan afrilun shekara ta 1968 martin luther king jr shugaban bakaken fata masu gwagwarmaya da wariya a kasar amurka ya rasu sanadiyar harbin sa da bindiga wanda wasu mutane da ba a san ko su ne ba su yi an haifi king a birnin atlanta a shekara ta 1929 martin luther king jr ya sami sa na farko a jami'ar boston bayan haka kuma ya shiga gwagwarmaya gadan-gadan akan bautar da bakaken fata amurkawa da kuma nuna musu wariya king ya jagoranci zanga-zangar yin allah wadai da warar da ake nuna baƙaƙen fata yakan gabatar da jawabai na jan hankulan amurkawa kan haka inda kuma kalamansa suka yi babban tasiri har a cikin zukatan fararen fata na ƙasar amurkan martin luther king jr ya karbi kyautar nobel a shekarar ta 1964 saboda aikansa na kira zuwa ga girmama dan adam ba tare da la'akari da launin fatarsa ba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

wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 11870 za kuma iya sauraron shirye mu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanci da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa ranar juma'ar karshe ta watan ramadana rana ce ta al'ummomi masu yanci da jaddada adawa ga gwamnatin 'yan sahayoniya Firaministan Birtaniya ya yi gargaɗi ga takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan ayyana gwamnatin Yahudawan Sahayoniya cikin masu keta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa saboda kashe ma'aikatan agaji a Gaza. za a fara gudanar da juyayin tunawa da cikan shekaru talatin da aiwatar da kisan kare dangi a kasar Rwanda a mako mai kamawa. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci na iran ya bayyana cewa ranar juma'ar karshe ta watan ramadana rana ce da al'ummomin duniya masu 'yanci ke jaddada adawa ga gwamnatin 'yan sahayoniya shafin watsa labarai na pars today ya habarto cewa jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei yayin da yake jawabi ga shugabannin bangarori uku da jami'an jamhuriyar musulunci ta iran da suka kai masa ziyara a yammacin ranar laraba ya yi nuni da kashin da 'yan ta'addan yahudawan sahayoniya suka sha a harin ɗaukan fansa na ambaliyar al'akasa da kuma rashin cimma burinsu a yankin zirin gaza yana mai jaddada cewa wannan shine takin ranar kudus ta duniya ta bana yana mai jaddada fatan ganin al'ummar iran da al'ummar musulmin duniya da kuma 'yantattu na ƙasashen duniya za su fito a wannan rana domin jaddada yin Allah wadai ga gwamnatin ta'addanci ta Yahudawan Sahiyoniya jagoran ya kuma jaddada cewa bai kamata mu bar mahimmancin batun Gaza ya fita daga cikin tunanin al'ummar duniya ba yana mai fayyace ire-iren ayyukan ta'addanci da gwamnatin 'yan Sahiyoniya suka aikata da suka hada da kisan kare dangi kisan kiyashi da kai hare-hare kan mata da ƙananan yara marasa lafiya da asibitoci da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin wannan zamani tsanani jagoran ya kara da cewa laifukan sun kai matsayin da hatta waɗanda suka taso a cikin al'adun yammacin turai da amurka sun fito sun nuna rashin amincewarsu kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai kan ofishin jakadancin iran kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun yi allah wadai da ayyukan ta'addancin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wanda ya lalata ginin ƙaramin ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus fadar mulkin ƙasar siriya a wani taron gaggawa da kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya gudana. ranar a ranar talatar da ta gabata mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya zahara irshadi ta faɗa wa mahalarta zaman taron gaggawan na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kakkausar suka da kuma yin allah wadai da wannan mummunan laifi na kai harin ta'addanci kan karamin ofishin jakadancinta da gwamnatin 'yan sahayuniya ta yi irshadi ta kara da cewa a fili yake gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila ta saba wa kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin kai na jamhuriyar siriya Firaministan Burtaniya ya yi gargaɗi ga takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila kan yiwuwar ayyana gwamnatin Yahudawan sahayoniya cikin masu keta dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa saboda kashe ma'aikatan agaji a Gaza. Tashar talabijin ta sha uku ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta bayyana cewa Firaministan Burtaniya Rishi Sunak ya gargaɗi takwaransa na haramtacciyar ƙasar Isra'ila Benjamin Netanyahu kan yadda da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suke kai har-haren wuce gona da iri kan ma'aikatan agaji a zirin gaza inda suka kashe bakwai daga cikinsu gargaɗin na sunak na sanar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta saba wa dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa ya zo ne bayan da aka bayyana ra'ayin doka a london a cikin 'yan kwanakin nan jami'an diflomasiya sun bayyana damuwarsu saboda wannan mataki idan har aka aiwatar da shi a aikace zai kai ga kakaba takunkumi da ya shafi hana sayar da makamai ga yahudawan sahayuniya labarun duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin tehran za a fara gudanar da juyayin tunawa da cikan shekaru talatin da aiwatar da kisan kare dangi a kasar ruwanda a mako mai kamawa a ranar lahadi mai zuwa ne kasar ruwanda za ta fara gudanar da bikin cikan shekaru talatin da kisan kiyashin da ta gani a shekara ta 1994 inda masu masu tsatsauran ra'ayi daga kabilar hutu suka yi wa 'yan kabilar tutsi marasa rinjaye kisan kare dangi a cikin kwanaki 100 yawan waɗanda aka kashe sun haura mutane 800 maza da mata da ƙananan yara baya ga 'yan kabilar tutsi da aka kashe an kuma kashe wasu 'yan kabilar hutu masu sassaucin ra'ayi a kisan kiyashin bayan da suka nuna rashin amincewarsu da aikata ayyukan wuce gona da iri kan 'yan kabilar tutsi a ɗaya daga daga cikin babi mafi duhu a tarihi a ƙarshen ƙarni na ashirin mahukuntan sudan sun fitar da sammacin neman kama wasu shugabannin kungiyoyin fararen hulan kasar ciki har da tsohon firaministan sudan abdullah hamdok gidan talabijin na gwamnatin sudan ya sanar da cewa hukumar yaƙi da laifukan yaƙi da ke haddi da 'yan tawaye ke yi a sudan ta sanar da fitar da sammacin neman kama wasu shugabannin kungiyoyin fararen hulan kasar ciki har da shugaban kungiyar takaddum ƙarƙashin jagorancin gwamnatin tsohon firaministan kasar abdullah hamduk baya ga hamdok daga cikin jerin sunayen waɗanda ake nema ruwa a jallo sun hada da wasu sunaye goma sha shida da suka hada da shugaban jam'iyyar congress party ta sudan umar addagir babban sakataren jam'iyyar umma ta ƙasa alwafik albirir shugaban democratic current of popular movement yasir arman da tsohuwar ministan harkokin wajen ƙasar maryam asadik almahadi zafi ƙarshen labarun duniyan kenan. tuman da aka saurari labaran duniya su kuma sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka shafi nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da wasu kasashen nahiyar a yau shirin da Allah dai zai dubi ne akan batun mummunan tasirin da sauyin yanayi yake yi ga makomar ayyukan noma da samar da abinci a wasu daga cikin kasashen kudancin nahiyar afirka da kuma yadda masana suke kallon irin mummunar illar da hakan zai iya haifarwa a wannan fage a wasu lokuta masu zuwa ga al'ummomin yankin ta fuskacin ayyukan noma wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. sakamakon illoli da sauyin yanayi yake haifarwa a kan ɓangarori daban-daban na rayuwar al'ummomi an yi la'akari da irin mummunar illa da hakan yake haifarwa ga ayyukan noma da samar da cimaka a wasu daga cikin ƙasashe da suke kudancin nahiyar afirka da da hakan yakan shafi harkokin noma kai tsaye tare da yin mummunan tasiri a kan wannan bangare duk da sha dai yankunan kudancin nahiyar afirka yankuna ne waɗanda suke da ƙasar noma mai kyau da ke karɓar nau'i na irin abinci daban-daban wanda ake nomawa a waɗannan ƙasashe to amma kuma a lokaci guda sauyin yanayi yana da nasa tasirin wanda zai iya yin illa babba ga ayyukan noma ko kuma abin da ake nomawa ɗin ta yadda a wasu lokutan ma ba za a iya samun abin da aka noma ba saboda rashin isar yabanya ga mataki wanda za a iya girbe ta a matsayin abinci kamar yadda aka saba masu bincike sun yi imanin cewa al'ummar kudancin afirka ba za su iya ci gaba da dogaro a kan kayan noma daga yankin su ba saboda sauyin yanayi raba abinci wani bangare ne na shan da hukumar ba da tallafi ta amurka wato usaid ke gudanarwa a ƙarƙashin shirin hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya suna burin tallafa wa mutane miliyan biyu da bakwai a ƙauyuka daban-daban da suke cikin ƙasar zimbabwe waɗanda yunwa take yi wa barazana saboda fari da ake fama da shi wanda ya shafi yankunan kudancin afirka tun ƙarshen shekara ta 2023 da ta gabata farin ya tilasta bushewar tsirran da miliyoyin mutane suke shukawa domin samun abincin da za su ci yanzu ba su da wata madogara daga gonakinsu saboda yadda yanayi ya sauya fari a ƙasar zimbabwe wadda ke makwabtaka da zambia da malawi ta kai ga mataki wanda ya zama mummunar annoba zambe da malawi sun ayyana matsalar a matsayin annobar ƙasa zimbabwe tana gab da kaiwa wannan mataki kuma farin ya cimma botswana da angola daga yammaci sai kuma mozambique da madagascar daga gabas a shekarar ta gabata yawancin wannan yanki ya yi fama da annobar ambaliya bayan ruwan sama da aka yi ta shekawa kamar da bakin kwarya da kuma guguwa wadda take tafe da iska matsalar ta zama mai maimaituwa a tsakanin ruwan sama wanda ya zarce yadda ake bukata domin ayyukan noma sai kuma wani yanayin wanda shi kuma ya zama yanayi ne na karancin ruwan wannan batu yana tsananta matuƙa ta fuskacin sauyin yanayi da masana kimiyya suka ce yana ƙara yawaita kuma yana yin ta'annati musamman ma ga al'ummomi masu rauni a duniya a mangwai yara da manya sun yi layin karɓar abinci wasu suna makale a kan jaki don ɗaukar duk abin da suka samu na kaya zuwa gida wata mata mai suna nikube mai shekaru 39 da haihuwa ta saba yin girbi a irin wannan lokaci don samun abincin da yaranta guda biyu za su ci kamar yadda ta bayyana wannan ne wata wanda al'ummar zimbabwe suke girbar abubuwa da dama da suka noma a gonakinsu ba mu da komai a halin yanzu a gonakinmu komai ya kone kurmas saboda fari hukumar unicef ta ce akwai tagwayen matsaloli masu ban tsoro na tsanantar yanayi a gabashi da kudancin afirka inda yankuna biyu suke fuskantar guguwa da ambaliya da zafi da fari a shekarun baya mazauna karkara suna karɓar tallafinsu na abinci na wata-wata wanda hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma wfp take samarwa ga yankin munjiru da kuma yankunan buhera da suke gabacin harare fadar mulkin kasar zimbabwe wanda kuma aikin raba abinci na wannan shekara zai fara ne tun daga ranar 16 ga watan maris na shekara ta 2024 a kudancin afirka an kista mutane miliyan tara rabin su yara suna buƙatar tallafi a malawi farin ya shafi sama da mutane miliyan shida a zambia miliyan uku a cikin su yara ne a cewar hukumar unicef wato wannan adadi ya kai kusan rabin al'ummar malawi da kuma kashi talatin na al'ummar ƙasar zambia wata jami'ar yankin ta hukumar unicef eva kadile ta ce ana tunanin matsanancin yanayi na zafi zai zama ruwan dare a gabashi da kudancin nahiyar afirka shekaru masu zuwa baya ga cewa sauyin yanayi ya haifar da yawan canje-canje na yanayi a faɗin duniya akwai wani abin na daban wanda yake busar da ƙasa a kudancin afirka a wannan shekara el nino wani abu ne wanda yake faruwa na yanayi wanda kuma yake haifar da zafi a tekun pacific duk shekaru biyu ko kuma shekaru bakwai kuma yana da mabambantan tasiri a kan sauran yanayi na duniya a kudancin nahiyar afirka yana haifar da karancin ruwan sama a wasu lokutan kuma yakan haifar da fari shine ake ɗorawa alhakin wannan matsala da ake fuskanta yanzu a waɗannan yankuna da suke kudancin nahiyar afirkan tasirin ya fi kamari a kan al'ummomi da suke mungwe inda suke fuskantar karancin ruwa mutane suna noma hatsi kamar dawa da gero waɗanda suke jure wa fari sannan kuma hakan yake ba su samun damar yin girbi amma bana shukar ta gaza jurewa wannan fari. Franz Kaisa Ferdinand, daraktan hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Zimbabwe, ta ce ba a samu girbi mai kyau a shekarar da ta gabata ba, amma kuma bana abin ya fi muni idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata. ta ce ba abu ne mai sauki ba ba abu ne kuma da yake yin bishara ta alheri ba ana kiran watannin farko na wannan shekara da watannin tsukewa lokacin da mutane ke jiran sabon girbi amma kuma babu wani fata ta gari a kan samun girbi a wannan shekara joseph niala wani mai unguwa ne mai shekaru 77 a mangwe ya ce ba za a taba tuna sadda aka taɓa samun wani yanayi irin wannan ba wanda ya kazanta kuma ya muni a yankin nasu ya ce babu ruwa wadatattu babu kuma madatsun ruwa waɗanda za a yi amfani da su domin ayyuka na noman rani rafuka sun bushe kuma rijiyoyin burtsatsai sun karanta a yankin matuka. muna dogaro ne kawai akan 'ya'yan itace daga daji sannan kuma su ma sun bushe mutane suna amfani da haramtacciyar hanya wajen shiga kasar botswana don neman abincin da za su ci sannan kuma ya kara da cewa yunwa da rashi tana mayar da mutane masu neman na kansu su koma masu aikata laifuka ƙungiyoyin agaji da dama sun yi gargaɗin cewa wannan matsalar tana tunkarowa tun daga shekarar da ta gabata james tuma wani manomi ne a gundumar mangwe a kudu maso yammacin ƙasar zimbabwe yana tsaye a cikin gonarsa wadda ta bushe saboda fari a ƙasar sannan kuma ya bayyana abin da yake gani da cewa wani abu ne wanda hankalinsa ba zai taɓa amincewa da shi ba tun a lokacin nan shugaban zambia ya ce miliyan ɗaya daga cikin miliyan biyu da ɗigo biyu na masara wadda ake nomawa a ƙasarsa ta lalace shugaban malawi ya yi kira da a tara dala miliyan ɗari biyu na tallafin jin kai musamman ga manoma mutanen karkara miliyan biyu da digo bakwai a ƙasar zimbabwe waɗanda suke fama da ƙarancin abinci ba su kenan ba daga cikin waɗanda suke buƙatar irin wannan tallafi ana gudanar da gwaji a faɗin ƙasar a kan shuka kuma hukumomi suna fargaba na sakamakon hakan inda ake tsoron adadi na mutane masu yawa za su koma a cikin masu buƙatar taimako da tallafin gaggawa a cewar edman na hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya a ƙasar zimbabwe yanzu da aka fidda tsammani daga girbin abinci a wannan shekara miliyan mutane a ƙasar zimbabwe da kudancin malawi da kuma mozambique da madagascar ba za su iya ci gaba da ciyar da kawunan su ba har zuwa shekara ta 2025 a cewar rahoton hukumar shirin gano fari da wuri na hukumar usaid ya kiyasta cewa mutane miliyan ashirin za su buƙaci tallafin abinci a kudancin afirka a farkon watannin shekarar 2024 da ashirin da da muke ciki da yawa ba za su iya samun wannan tallafi ba saboda ƙungiyoyin agaji suna da ƙarancin kayayyaki sakamakon ƙaruwar yunwa a sassa daban-daban na duniya da kuma raguwar kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasashe suke bayarwa wanda kuma dukkaninsu abubuwa ne waɗanda za su iya mummunar illa ga ayyukan da ake yi na bayar da agaji ga mutane mabukata a sassa daban-daban na duniya. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da yaris kim dole anan zamu ja lissamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ci mu dauke da wani jigon. To amma kafin wannan lokacin mutum kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tilyas Yakubu Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas ga jihar bauchi a tarayyar najeriya to game da dama da kuke ba mu muke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina na taya sabon zababben shugaban kasar senegal basiru diofai murnar shan rantsuwar kama aiki da yayi a jiya talata muna fatan allah ya bashi ikon kyautatawa talakawan kasar da suka zaɓe shi kuma muna fatan Allah ya bashi ikon cika dukkanin alkawuran da ya dauka a lokutan yakin neman zaɓe da ya yi. Muna godiya sashen Hausa na Radio boh Jamhuriyar Musulunci Iran sunana ya su Yakuba Digawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Ku tashi lafiya boh mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana Bashiru Muhammadu shehu malam isa maradi karshe daga nan yana son yi mana bisa kan ya kasa ta nijar yanzu jinjina ma shugabannin masu girma masu daraja masu imani masu tausayi yana masu fatan alkhairi musamman shugaban kasa da taimake shi yana muku fatan alkhairi kuma yana godiya gare ku baki ɗaya da sauran ministocin shi da yan uwan shi masu dafa ma masu son mu masu son su ga mun samu natsuwa cikin aminci da zama lafiya da arziki cikin ƙasa to ina ba kowa fatan alkhairi kuma ina gaida su ina ƙara masu ƙarfin karfin jinjina bisa kan abubuwan da suka yi ta aikata mu na alkhairi a ina jin mali ana batun yana batun zaɓe a maido masu demokuraɗi na ce mu can demokuraɗiyya ma gaita wallahi ka shi na tashi take dan tsananin na tsane ta wallahi dan na tsane ta ba ni buƙatar shin ta ma Allah ka iya mana gare su Allah ka Allah ka tun kuɗi mana wannan demokuraɗiyya Allah ka tsini mata albarka ka fidda ta daga cikin kasashen musulunci albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ba musulunci bane ake gabatar da shi cikin ta ba kuma abin da ake gani cikin ta ba shi ake aikata ba ana ana labewa ne ga ga demokrasi ana aikata abubuwan da aga dama ake yi dan saboda a biya ma turawa bukatun su to yana ma kowa fatan alkhairi Allah ka tsare mu da ka kasashen mu na musulunci baki daya assalamu alaikum gidan rediyon Iran mai albarka da fatan kuna lafiya ma'aikatan ku gaba daya ina masa addu'a alkhairi da kuma fatan a ƙara azumi lafiya bayan haka yana so da Allah ku ba bani wata dama zan yi ainihin 'yan shawarwari da magabata na wato hukumomin Nijar. bisa harka da ta shahi sojojin amerika da ke nan ya zauna a kasanmu abinda nake so hukumomin nijar su yi tattauna a kan shi da hukumomin amerika ba zaman sojojin shi ce matsala ba a'a dokokin amerika da ta gitta akan wannan sojojin shi ne matsala idan amerika za ta yarda sojinta idan ya yi laifi a hukunta shi da hukuncin da muke da shi na kasan ba ita ta hukunta shi ba abu na biyu jirgin amerika idan zai sauka nijar to ya zanto hukumomin suna da ido na su bincika shi su gami ya zo da shi kuma idan zai tashi kuma su san menene zai tashi da shi sannan kuma a ɗauki ɗauki sojojinmu yawan daidai da yawan na amerika a zube su su zo su cuɗanya suna sa ido bisa harkar da ake a bananiya a cikin sansanin nasu sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya na kiraye ku daga unguwar karamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan meka saƙon godiya ta ga firgidan imo janar abdulrahman tani musamman ma ga gwamnan jihar mu na da magaram kokarin da yake na unguwannin da suke nesa da gari wanda ba su da famfuna yake kokari ana aika motoci ana raba musu ruwa gaskiya wanga abin na gwamnan jiha na ya farin cikin shi saboda nan unguwa ta kadamari gaskiya rabon da inji an sai a tarihi duk da mu da famfuna gaskiya mutane da suna shan wahala amma yanzu gaskiya wanga gwamnan mai adalci yana aiko motoci ana raba mana ruwan sha to kokarin da muke so ga gwamnan jiha ko da ramadan ya huce fa ruwa ko da yaushe ana rayuwa da shi kenan unguwa ta taka da ba famfana kenan a taimaka a yi kwancini da wannan harkar na raba ma al'umma ruwan sha musamman ma a yankina na kadamari gaskiya mutane suna bala'in wuyar ruwan sha akwai matsala kenan ya kamata a yi kwanci ne da taimaka ma al'umma da ruwan sha nan ubangiji allah taimaka kuma allah ba mu zama lafiya a ƙasar mu ta jamhuriyar nijar kuma allah tsone idan makiya duk wasu makiyan nijar ubangiji allah mana maganin su mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdoki biya na kiraye ku daga unguwar da mari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. aka koma gida can ƙauye birnin kantagar hanga ina gaida ina gaida kowa da sunan shi ra'ayi na yau akan yan uwanmu yan najeriya wasu da aka tahi ba su taimako hal mutum goma suka rasa rayuwarsu wai zakka ta allah mutane su ji tsoron allah zakka in kana yin zakka ka ɗebi zakka ka kai mutum cikin gidan shi bakin ƙoho shi ka bubbuga mishi ya zo ya ɗauka hakanan muka sa ana zakka ba a tar da mata da maza da yara ba bakin wurin da aka amsa wani ya wani karhi da gangan wani yana iya tura wani ka sai ba da zakka zakka dai ba ta yi ba gaskiya ga zakka ba ta yi ba ta zama riba tunda har Allah ya ɗauki rayuwar mutum goma gaskiya bai kamata ba bai kamata ba mutane yan uwa su zan kula masu kuɗi ba haka na aka zakka ba kun sani kun ki sani Wasu sashen wasa na rediyo BOA tana tara da radiyo Musulunci. muku godiya da kuke ba mu dama muna towa albarkacin bakin ma wanda ke ci muna towa kwalya. da zan yi a yau shi ne gaskiya kamata shugaban ya kamata su diba a arewacin kasar nan. Abawali zuwa ta neman dinariya wahala wasu suna ta yalaje suna sha wahala gaskiya kamata inganta inda suke samun na abin da suke kare mutuncinsu ne ya kamata da ramin cani masu kira ya kamata su da kunnen basira wanda hidimar al'umma matasa wanda ke arewacin ƙasar wasu alaji wasu cikin matasa ne samari maji ƙari ya kamata a inganta masu aikin nan na neman zinare da su samu abin da take kora bakin su kuda saboda matasa su ne kashin rayuwa na kasa baki. To ina ga da kai ne ma za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. tun kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Miladiyya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. a halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda dr abdulkadir abdullahi mubarak zai gabatar dr bismillah na farawa da sunan allah mai rahama mai jin ka ce ya ku waɗannan kafirai la ba na bautawa abin da kuke bautawa ku kuma ba za ku bautawa abin da nake bautawa ba tum. Ni kuma ba zan bautawa abinda abin da kuke bauta wa ba. Wala Kuma ba za ku bauta wa abin da nake bauta wa ba. Kuna da addininku na kafirci. da addini na na Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya qul ya ayyuhal kafirun magana magana ce Allah yake umartar shi sa sallallahu alaihi wasallam qul kace da su ya Muhammadu mu da muka aiko ka ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai ya ku taron kafirai to an ce ma wa'annan magana kai daga ji a bisa siyakin sura din Allah ta'ala magana ce ya umarci manzansa da yi ta ga waɗansu daga cikin waɗannan kafirai ɗin wato mutane ne ke bantattu daga cikin kafirai ɗin ba wai gaba ɗayan kafirai ɗin ba haka ne abin da da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ambata ba ainihin manzo yana magana ne da kafiran duniya baki ɗayansu ba ko kuma kafiren ƙurishawa baki ɗayansu na wancan lokacin ba ma a'a waɗansu ne kamar yadda aka yi bayanin su da muka kawo sunayensu saboda haka kenan shi sa muka ga alif da lam al alkafirun ɗin malamai suka ce wannan lil ahad ne wato ya nuna cewa akwai kafiran da ake nufin su ba wai ainihin kowane kafiri ake nufi ba to in ku haka ne ai kaga daga baya an sami waɗansu daga cikin kafiran sun kuma zo sun shiga musulunci to kaga wannan ya nuna cewa ba gaba ɗayan kafiran ake magana da su na wannan lokaci ba magana ce ake akan waɗansu kafirai mahadudai wanda ake magana a kansu aka ma ambaci sunayensu su ne ake nufi a cikin wannan ainihin sura dangane da sun kasance suna yin fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan aya din tana yin magana akan irin waɗannan kafirai din ne saboda haka ba wai gaba ɗayan kowane kafiri ne na wancan lokacin ayan take magana ko kuma surar take magana a kansa ba Allah yake cewa la a abudu ma ta abudun ka gaya musu ya kai manzonmu cewa ba na bauta abin da kuke bautawa waɗannan matsala ce wacce take tabbatacciya na nuna jajircewa da dawwama akan aƙida da dawwama akan abin da mutum ya imani da shi la a abudu mata abudun ba zan bautawa ba na bautawa abin da gaba ɗaya kuke bautawa ba na bauta masa saboda haka ga wannan abu ne wanda yake tabbatacce a yanzu kuna kallo na haka to ni fa ba na bauta abin da kuke bautawa wala antum na ma abudu kuma kuma yanzu haka ba kwa bauta abin da nake bautawa ni Allah subhanahu ta'ala nake bautawa ko kuma gumaka kuke bauta saboda haka antum ba kwa bautawa wato ma abudu abin da nake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu wataala ni shi nake bautawa to kaga wannan abun ne da yake nuna mana cewa irin musu da mujadala da inadi da suke yi da kwaikwayon da bin iyaye da kakanni addinin iyaye da kakanni shine ya sanya su a irin wannan hanya kasance ba za su kasance sun bar dukkan wannan tafarki da da suke kai ba su zo su karbi gaskiya su bi gaskiya ba saboda ka su abin da suka suka tadda iyayensu na bautan kumaka da bin dukkan wasu abubuwa da yin amfani da dukiya wajen ganin sun yi saddu akan da awan duk da ta zo ta karo da abubuwan da soyacin zuciyarsu yake kai to kaga dole ne su kasance a cikin irin wannan yanayi shi yasa manzon Allah yake nuna masu wala antum abuna ma ku ba kwa bauta abin da nake bauta tunda ku kuna bin addinin iyaye da kakanni ne kuna bin bautan gumaka ne kuna amfani da dukiyoyinku wajen ganin kun yi saddu an sabilillah saboda haka a nan, lallai dukkan wasu abubuwa suna nuna mana cewa ashe zuciyar wa'annan kafirai lallai ta riga ta gama kekeshewa tunda har Allah ya ce da manzonsa ya gaya musu cewa su abin da suke bauta wa fashi ba zai bauta musu ba kaga su sun dawwama akan bautan gumaka ne ba kuma a suke da su dawo ba kenan saboda haka domin tabbatar da irin wannan nuna wani abu wanda yake manhaj din ko tafarkin addinin musulunci daban kuma manhaj da tafarkin shirka daban sai Allah ta'ala yake cewa da manzonsa ya sake yin wani magana wanda yake tabbatar da ta'akidi akan matsayinsa sai manzo yake cewa a bisa wannan harshe na alkur'ani wala ana abidun ma batun. sannan ni dinnan ba zan taɓa bautawa abin da kuke bautawa ba kaga wannan wani takidi ne da tabbatuwa akan abin da yake kai na aƙida da abin da yake bautawa wanda shine ubangiji subhanahu wata'ala sannan ya ce wala antum aiduna ma abudu aidan ku dinnan kuma ba za ku taɓa bautawa abin da ni nake bautawa ba wanda wannan takidi ne ala cewa lallai abu ne da ke nuna su ma jajircewarsu akan wannan bautan da suke yi kuma haka za su mutu akan wannan bautan gumaka ɗin saboda haka kenan in ma ko kuna ta wani kawo maganganu kuna cuso mun magana kuna cewa mu zo mu yi sulhu mu zo mu zauna ma tare da ku mu zo mu yi wani abu ku bauta wa ubangiji na shekara ɗaya ni kuma bauta wa gumakonku shekara ɗaya to wannan magana ta hawa ku karɓe ta daga yau ku faji abin da nake faɗa wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a abudu saboda haka mun raba gari kan ma ku sake zuwa zancen wani magana ta irin wannan na cewa ko ne in bauta wa gumaka da sauran abun da ku kuke bukata la saboda haka da ƙarshe manzo yake cewa da su a bisa lisanin alkur'ani lakum dinukum waliyadin addinin ku na tare da ku ni ma addini na na tare da ni saboda haka kowa ya rike addininsa kowa ya kama tafarkinsa to wannan abu ne da yake fitowa fili a cikin waɗannan ayoyi cewa lallai lallai akwai wani abu da yake nuna hatta barazana ga irin waɗannan masu bautan gumakan tunda magana ce a fili ku je ku ci gaba da bautan abin da kuke bautawa ni ma in ci gaba da bautan ubangiji na da nake bautawa kamar yana cewa da sannu za ku zo ku yi nadama kuma da sannu za ku gamu da dukkan sakamakon abin da kuka kasance a kai na bautan gumaka abin da za a iya fahimta ma a cikin lakum dinukum ɗin din ma kenan kamar yadda ya zo ma a wata aya ta hamsin da misali da hamsin da biyar daga cikin suratul qisas Allah ta'ala yana cewa wa sami sami'u a a'radu anhu wa qalu lana a amaluna wa lakum a amalukum salamun alaikum la nabtagil jahilin kaga shigen wannan magana din kenan lana a amaluna wa lakum a amalukum lakum dinukum wal shigen ainihin wannan abin da ya zo a cikin wannan aya din kenan saboda haka kenan kaga duk anan raba gari ne tabbatuwa ne akan aƙida tabbatuwa ne akan manhaj akan tafarkin da mutum yake kai na bautan Allah subhanahu ta'ala saboda haka kenan jajircewa akan tafarki jajircewa akan aƙida tabbatuwa akan wani abu da mutum imani da shi wannan shine abin da za mu iya fahimta a cikin wannan sura suratul kafiru masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirin mu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu kuma ga shirinmu na karshe shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyar mu a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne akan wani batu da ya taso na gina wata tashar jirgin ruwa a gabar gaza da kuma kokarin hada ta da wata babbar mashigar ruwa da ake son ginawa da ake tunanin cewa za ta maye gurbin mashigar ruwan swiss za mu dubi akan dalilin wannan tunani da kuma irin koma baya ko asarar da za ta jaza wa masar sannan da yadda za a ɗora hannutacciyar ƙasar isra'ila a matsayin mai kula da wannan bangare na tashar jirgin ruwa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. matakin da amurka ta ɗauka na ƙoƙarin gina tashar jiragen ruwa a gaɓar ruwan gaza ya ƙara dulmiyar da ita a cikin masu shiga yakin cutar da falasinawa bayan abin da take yi na baiwa 'yan sahuniyar dukkanin makaman yaƙi da suke da buƙatuwa da shi a wannan karan amurkan ta aike da jiragen ruwa na soja guda hudu domin su taimaka wajen gina tashar jiragen ruwan ta wucin gadi kamar da suka kira ta amurkan tana riya cewa amfanin wannan tashar a gabar ruwan shine karɓar kayayyakin taimako da agaji domin mutanen gaza sai dai wannan dodorido ne kawai na hakikanin abin da amurkan take nufi na ƙoƙarin gina tashar ruwan wanda shine ma mai gaza ta ko'ina tare da haɗin gwiwar 'yan sahiyoniya amurka tana da girman tasirin da za ta sa haramtaccen kasar isra'ila ta bari a shigar da kayan agaji ta kowace kusurwa zuwa gaza amma ta fake da haka domin gina wata tashar jirgin ruwa tuntuni ana yin magana a kan cewa amurkan tana da kwaɗayin wawasan iskar gas da ke kwance a gaza da hakan zai bayar da damar kafa tashar jiragen ruwa a wajen musamman ma dai wacce za a haɗe ta da tashar jirgin ruwa ta bin gorion wato firaministan haramtaccen ƙasar isra'ila na farko bayan ƙirƙirarta wani marubuci dr jamal salimi ɗan ƙasa algeria ya lissafo wasu manufofi guda 23 masu alaƙa da tattalin arziki da 'yan sahaniya ne za su ci su. yayin da masar za ta yi asara ta fuskoki da dama manama ta farko ita ce kawar da fararen hula daga gabar gaza da mayar da su cikin saharar naƙab hakan za ta faru ne idan masar ta ƙi amincewa ta karbi su mutanen gazan ta kai su a cikin saina jaridar nan ta guardian ta birtaniya ita ce ta buga wannan labarin to wata manufar ita ce kawo wa tsarin china na kasuwanci take kira silkway cikas kasuwanci ne ta hanyar ruwa da shi ne yasa amurka ta fito da wata hanyar zirga-zirga ta jiragen ruwa wacce za ta so ta taso daga indiya ta isa turai wannan hanyar za ta fara ne dai daga dubai ta ratsa saudiya da jordan sannan ta isa falastinu da ke karkashin mamaya wannan manufar ta amurka ta fito fili a yayin taron kungiyar kasashen g20 wanda aka yi a birnin new delhi a ranakun tara zuwa goma ga watan satumba na shekara ta 2023 an fito da wannan shirin ne dai kasa da wata daya kafin guguwar a ƙasa wacce ta faru a ranar bakwai ga watan oktoba dama tun a wajajen shekara ta 1963 ne amurka ta fito da shirin kafa mashigar ta bin gorion domin ta maye gurbin mashigarwa ta swiss wacce ta ratsa ta masar a halin yanzu amurka tana son sake farfado da wannan shirin domin aiwatar da shi ta yi amfani da wannan rikicin na gaza da yakin da haramtaccen kasar isra'ila ta shelanta kan al'ummar faras inu domin sake dawo da wannan shirin nata faɗin yankin da wannan shirin zai shafa shine kilomita 100 za a haɗa yankin iliyat na ruwa da ke palestine ƙarƙashin mamaya a gaɓar ruwan red sea da yankin gaza a gaɓar ruwan mediterranean tsawonta wannan hanyar ta ruwa kuwa zai kai kilomita 260 zurfin mashigar da za a kafa da kai mita hamsin idan kuwa aka gina ta a hakan to za ta ɗara mashigar ruwan swiss ta fuska tsawo da zurfi za kuma ta zama mai layuka biyu ma daura da juna da jirage za su iya wucewa manyan jirage da irin manyan hotel-hotel da suke kan ruwa duk za su iya ratsawa ta wannan wuri. a tsawon gabar wannan tashar za a gina cibiyoyi na shakatawa da na yawon bude ido kuma manyan kamfanoni na ƙasa da ƙasa za su hallara su zuba hannun jari a wajen har ila yau za a kafa su cibiyoyin tattalin arziki a kan hanyar da wannan tashar za ta ratsa da kuma inda jirage za su rika bin idan hanyar ta ruwa ta kammala to za ta zama sabuwar cibiyar mulkin mallaka wace masu son tara kudin haramun za su yi gogoriyo hakanan ko masu kaucewa <clears throat> hakanan ko masu son kaucewa biyan kudin haraji za a yi wannan gagarumin shirin na kasuwanci ne akan ƙasar falasɗinu ta kwace da mamaya kuma bayan da aka yi wa dubban falasɗinawa kisan kiyashi idan kuwa aka kammala wannan tashar ruwan da kuma mashigar ta bin goriyon to 'yan sahoniya za su waye gari suna iko da ɗaya daga cikin hanyoyin jigilar ruwa mafi girma a duniya abinda zai biyo baya shine haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta zama mai matukar muhimmanci a wurin makwabtanta larabawa da ma sauran ƙasashen yankin hakanan sauran ƙasashen da suke da manyan kamfanoni na jigilar kayayyaki da haja a kan doron ruwa to abin da zai iya faruwa ɗaya gefen shi ne gaba da mayar da ƙasar masar baya domin zirga zirga jiragen ruwa za ta ragu ta mashigar swiss don haka kudaden da masar take samu na shiga za su rabu a halin yanzu a kowace shekara jiragen ruwa dubu ashirin da biyu ne suke wucewa ta wannan mashigar wannan yana nufin kaso sha biyu na harkar kasuwancin duniya kudaden da masar take samu su ne dala biliyan goma a kowace shekara kaso biyar da ɗigo biyu na ɗanyen man fetur yana ratsawa ne ta wannan mashigar sauran dangogin man fetur da suke bi sun kai goma cikin ɗari a jimillar waɗanda ake jigilar su a duniya sai kaso takwas cikin ɗari na iskar gas ɗin duniya ita ma tana ratsawa ne ta wannan mashigar ta su da akwai dalilai da dama da suke sa kasashen turai da amurka suke tunanin bukatar samar da wata mashigar da za ta maye gurbin ta swiss da ta bi ta masar daya daga cikinsu shine abin da ya faru a hatsarin shekara ta 2021 da wani babban jirgin ruwa ya jirkice a mashigar ta swiss wancan abin da ya faru ya kawo cikas da tsaiko na kai da komowar jiragen ruwa har zuwa lokacin da aka kawo ƙarshen lamarin ƙasashen na turai za su mayar da wannan hanyar idan an gina ta ta zama ita ce za su rika bi maimakon su rika bi ta swiss dalilai ne na siyasa ba kasuwanci kaɗai ba na farko dai za su mayar da masar koma baya sannan kuma za su ɗaukaka sha'anin haramtaccen ƙasar isra'ila sannan kuma za su rage tasirin kasuwanci na china da ma rasha waɗanda suke amfani da waɗancan hanyoyin na swiss musamman ma dai ganin yadda amurka take ɗaukar china a matsayar abokiyar hamayyata ta fuskar cinikayya da kasuwanci to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu ya da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. sai dai kafin mu karkare mai ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da zamu ga gare sai dan Allah kai mu gobe za a ji mu dauke da wani shirin kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.